أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 21 ga watan rabi'in al'awwal hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1400 da arba'in da uku wanda kuma hakan ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda aka saba a kowane mako irin na alhamis muna darasin tarihi cikin wannan littafi mai albarka wato littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wallafar muhammad al-khudairi Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba muna shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta bakwai malam na ta bayanin abubuwan da suke ta faruwa a darasin da ya gabata mu yi abin da ake ce waiwaye a tafiya an gane ko mun ji auren safiya da annabi ya yi Sai ya zuwa waɗansu yaƙo ƙanana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu daga cikin sahabbai mun ji sariya ta bashir bin sa'id na farko to a yau ma a kansa za mu sake tashi wata sariyar ta bashir bin sa'id din amma a shafi na ɗari da ainihin wato hamsin da biyu a cikin wannan littafi na hannunmu wannan nuskar shafi ta nawa ce da da sittin hudu ko sariyatu bashir ibn sa'ad an ga wajen ko malam ya ce wa fi shawwal a watan shawwal ne an ce 169 da nawa da hudu ko da biyu da hudu a wannan nuska ta hannunku wannan kuma irin ta hannuna 152 da 62 suka ce da uku ne 64 hariya za ka gani bashir bin sa'ad malam ya ce wa fi shawwal a cikin watan shawwal ne balagahu sallallahu alaihi wa sallama annahu yana tabun hisin wa ada jama'atan min ghadban kanu muqimina qariban min khaybar a watan shawwal labari ya isa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa uyaina dan ya yayi alkawari sun yi meeting point shi wasu daga cikin jama'ar ghadban an gane ko wanda ke su suna zaune ne dab da khaibar an gane ko waɗannan guyaran yahudawa da aka yaƙa suna zaune a wannan guri bi'ardin a wani wuri suke alƙawarin za su haɗu ismuha yumna an gane ko yumna wa jaba sunan wurin kenan ina fata muna fahimta inda za a haɗu ko ka ce yamna an gane za kuma iya cewa yumna biyana daga cikin sunayen an gane wannan ku nan ne suke alƙawarin za su haɗu amma menene manufar haduwar tasu malam ya ce lil igharati alal madina dan wai su zo su kawo madina hali samu madina hali shine suka hada kan wannan fa arsala lahum bashir ibn sa'd kafin su iso sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura musu da bashir dan sa'd an gane ko ya tura da sa'idu dan sa'ad fi sariyatin a wata wato sariya menene sariya wato kamar da na ambata a baya sariya ita ce tawaga da aka je yaki ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai a tura wasu daga cikin sahabbai an gane wannan ko su je su yi wannan yaki shi ake cewa sariya na gan shi a shafi na 166 eh 166 ne gashi nan su wato shi wannan baya ta topic a sama sai dai ce sariya ta kaza kawai ci gaba da magana gashi nan abu na shafi na 166 an gane ku? na'am? a'a afuwan to su biyu ne a shigo akwai na farko akwai na biyu to na da 167 ne yawa haka ne shi ne a hannun hagu a eh, wannan sun da ya paragraf na biyu a cikin shi muke muna cikin paragraf ɗin ba mu fita bai. yi wannan ba a sa alama ba ku rika sa alama ne in kuka sa alama zai rage duk wani ku rika ɗan lankwashe takarda a za su zo da shi duka mana a kalla a yi akalla in je an gani ba za a yi nesa da shi ba za a san cewa a gaba ne tun ana faɗin shafin to ga gani in eh, an gama sai kai haka kai wannan aikin ka bar shi kawai haka idan aka kammala lokacin da aka yi inda aka tsaya sai ka lallankwasa mana kuma wanda ke hannunku sai ku lankwasa saboda a daina irin wannan abin nan annabi ya aika da bashiru dan sa'ad fi 300 rajulin da mutane 300 an gane ku fasaru ilaihim yakmununa nahar suka kama hanya idan yini yayi sai su zauna su huta shine yakmunun sai su sansani da rana ba sa tafiya an gane ku wayasiruna al-laila amma cikin dare sai su rika tafiya saboda babu rana madina akwai zafi an fahimta hatta tau mahallatihim har sai da suka zo inda suka yi wannan mijin fankin yace fa asabu na'aman kathira suka samu ni'ima mai yawan gaske wato an samu ganima an gane ku wata farraƙa ru'a wato makiwata wanda suka zo da dabbobi duk suka tarwatse fa akbaru qaumahum an gane ku suka gaya wa mutane cewa ga fa abin da ke faruwa fa fazi'u suka firgita walahiqu bil ulya biladihim suka can nesa ta can suke ulya biladihim suka can haye can kan kauni suka gudu to ku dama ba ku da karfi mai naku na ci a haɗa kai da ku za ku je kai yi wa madina hari ce walam yadhfar al muslimuna illa bi rajulaini aslama ce ba su dama ba su musulmai sun kama kowa mutum biyu wanda su ma suka musulunta <laughs> lalle sun yi sa'a suka musulunta sun u bilgana imi ilal madina daga nan musulmai suka taso kiyan wannan ganimu har zuwa garin madina an gane ko ganimar da aka samu to tunda an kama su kuma sai su musulunta ba ogo ya dama ko ka musulunta ne ko kuma a buda ya eh, ko ka biya jiziya, ko kuma a aika ka can a yaki a sosai ma kwarai da gaske daga cikin karamci na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama yi haka da yawa abin da aka kwace wa mutum a maida masa saboda ya musulunta a gani so nawa ma aka yi wannan a gani Allah ya shirya da mu to za ku tuna annabi ya zo sulhu rubiya kun tuna a shekara ta shida da ya zo aka ce ya koma sai wata shekara to shekarar ta zo shi ne tafi mu na gama umratul qada ana cewa umratul qadiyya ko umratul qada wato umra ta ramko ramko wanda annabi ya kawo din aka ce sai dai wata shekara to an tafi wannan umrar ga ta ita ce a gaban mu malam yace lamma halal haulu lokacin da shekara ya kewayo al haulu shekara ake cewa ina fata mun fahimta amma hauli al-safin keke da keke ba shekara bane ba watanni goma sha biyu ba wata goma da rabi ne idan za ka fitar da zakka sai a ce hatta ya hula alaihi haul har sai hauli ya wa, to duk bayan wata goma da rabi ya kamata kowa ya dinga fitar da zakka alistafin kekere ne da keke ko ma menene eh zan ga maka yadda lissafin yin jari sannan sai mai ne aka yi maganan hauli maganan shayarwa yaro shi ma in yi wata ɗaya da wata takwas za a iya yi shi ba sai ya cike shekara biyu a fahimta halli ciki na mace ciki wata nawa ne wata tara da ɗaukan cikin da shayarwar ɗan wata nawa ne talatin Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu la suna shahar daukan cikin da yayansa gaba ɗaya wata talatin ne chip chip ake yi to kaɗai bai tara a cikin talatin saura na saura ashirin da ashirin nan shine na fisal shekarun yayi kenan idan aka ɗebe a tara a cikin a cikin talatin saura ashirin da ɗaya araba ta biyu nawa zai baka goma da rabi to wannan shine hauli kowane ɗaya wannan ga saboda Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna masu shayarwa mata za su shayar da su haulaini kamilaini hauli guda biyu cika kuma a nan Allah ya tabbatar da ba. ya nuna ce ashe hauli wata goma da rabi wata goma da rabi kuma shine shekara ɗaya da wata nawa shekara ɗaya da wata takwas kenan iya yawa ma da takwas da rabi ko ƙasa da haka ma na wata goma da rabi so biyu shirke shekara ɗaya da nawa kenan a ɗauko biyu a cikin wancan goma da rabi to za ka yi yaɗa ɗanka in matarka ta kai wannan shekarun ta cika cif cif kenan idan ka ce sai ya kan shekara biyu ka takura mata in ce ƙasa da haka ba laifi bane in yaron yana da kwakwa yana da lafiya da kuzarin da za a iya shi kafin shekara ɗaya da wata tara ba laifi bane a yayin shi amma cikan yayan complete ne wannan lokacin don ka san akwai mazan da suke cewa an shekara biyu suna matsawa a ga yaro tun ke da shi amma yana tsakan nono yi eh, har cizo yake ya zama kawai shi kanshi ma <laughs> sai a hankali to inda ya kai wata ɗaya da shekara ɗaya da wata tara an gama ta gama cikawa sauran kuma gaskiya ka ƙyale ta kawai to ko dai a yaye shi kafin lokacin ko kuma in yayi wuta shi ne kai wannan lokacin. Shi ne hauli guda biyu hauli biyu kenan to kaga haulin nan shi ne kuma irin su ne a wurin zaka irin su ne a shekara ta take cewa. ina fata muna fahimta ka gani daidai yake wannan bayanin da ne muku a matsayin hijja da muke kuskure muna fassara shi da shekara hijja shekara muke cewa a cikin ayan nan ta annabi Musa da ya je bauta na kiwo a matsayin sadakin auren shi shi wannan mutum na madiyana wanda galibin zance mafi inganci ba annabi shu'aibu bane kamar yadda wasu ke cewa annabi shu'aibu ba annabi shu'aibu bane an fahimta shi sirkin annabi Musa yace inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj hijaj wato plural ne na mene na me na na hijja hijja din shine singular din hijja ɗaya menene ba shekara bane mu muna fassara shi da shekara ne da hausa ce shekara wani shekara takwas ya yi a har ma ya ce masa wa'in atmamta ashran min indaka an ka cika shekara goma kai ka so fa ba komai yace wa ma uridu ana shukka alayka ban faso in takura maka kaji ba wai ka zo kai bauta shekara goma ko takwas ka ce ba takura wai shine sadakin aure ka akwai takura in aka kalle ta a zahirin aya har ma a wani riwaya an tambaye annabi sallallahu alaihi annabi Musa hijja din kwatsin yayi ko goma yace goma yayi menene goma generation nan generation ake nufi shine hijja ba shekara ba generation na haihuwar dubobin ila akuya ce ba fa irin dubobin ba kan kumanta ko an ce ne zai yi hidima na hijja hijja kuma generation ne na dabba amma ba faɗa dabba ba kaga akuya tinkiya so biyu take yawa a shekara to shi ne maganan fa faɗan soke-soke ba su a ce ka zo neman aure baban ce nuna maka wani gona ya ce to sai ka nome mun shi ka girbe ka yi kaza ta yi kaza kuma ka biya sadaki ko kuma ka je ce shi ne sadakin Allah shirye da mu so biyu ko so uku ne so uku ne ko a ah, ta fi so daya akuya fa akuya nake magana ja'e eh. yawa to banda ita ma akwai wanda take so bi ma akwai wasu nau'in kan dabbobi da suke so bi. ko kaza ma so nawa take yi kaza wajen so uku take a shekara to eh, wa sani ko kaji ne Na? kaji sharwa a'a to ai kawai su dai sun kawo dabba ne kawai sharuwa amma ba a ce wai dabbobin ne ya kiwata ba kawai ya ce zai masa kawai kiwo ne hijja goma ko takwas shi kenan a gani yanzu wannan bincike na tarihi na ilimi abinda malamai suka ambata shine zai tabbatar mana da cewa wani irin dabba ne kuma yanzu haka in za ka bude tafsiri za zaka ba a faɗi dabba ɗaya ba riwayoyi na wasu ka ce a ah, shanu ne wasu ka ce a ah, kaza ne wasu ka ce a ah, kaza ne haka ka yi dajin magana kawai shi yasa an kara so ka zauna lafiya kawai abinda qur'ani ya faɗa ko ka tsaya haka shikenan ka zauna lafiya na eh in kana da in kana da ingantaccen nassin da ya nuna ga irin dabba amma wannan bayanin da muka yi ba laifi bane dan a gane me ake nufi da hijja din an fahimta sabanin shekara mu kamar yadda muke fara a takaicen takaitawa kun ga kalmar ta zo ne a nan gurin lokacin Qurayshawa ba sun cewa annabi ba zai shiga Makka ba sai amul muqbil shekara mai zuwa da za su an fahimta to shine nan malam yace falamma halal haulu lokacin da shekara ta kewayo har ina fassara maka da yaran mu ne kike cewa da Hausa shekara ko sai nake muku bayanin me ake nufi da haula sai shiga wata shekara to alal umratul hudiyya bisa wannan umara ta hudiyya da annabi ya fita shekara ta shida kilomita shida kuma kafin a shiga maka aka kora shi aka ce ba zai shiga ba yace to da wannan lokaci rajul man sudda ma'ahu fiha sai annabi ya fita tare da waɗanda aka hana shi su gansu makkan a lokacin kusan sahabbai sun ba annabi a lokacin mutum 1400 dukkaninsu ‘yan aljanna ne annabi ya ce sai mutum tak wanda yake da jan raƙumi shi kuma da aka zo ana mu mubaya'a ga annabi ne sai ya ɓoye ya ƙi zuwa a bayan raƙuminsa don ka a gan shi munafiki ne shi shi kada ne ba da aljanna ba kaga wannan ya ja maka shi yayi asara wannan amma dukkanin su annabi yace la yadkhulul ahadun janna la yadkhul ahadun nar ba ya asata shajara au kama qala alaihi salam na manta nassin kalmar larabcin hadisi annabi yace ce ma'ana babu mutum ɗaya da zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi mubaya'a da ni a ƙarƙashin bishiya na sulhul rabiya din su 1400 nan gaba da su kafin yan aljanna da ma ina ciki na lokacin aka yi ma da na huta kai ma kana na ɗauka ni kaɗai ne kawai ni tafi Allah ya shirya da mu Allah ya haɗa mu da su a gidan rahama idan kana son mutane idan Allah ko da baka kai aikin su ba sai Allah ya haɗa ka da su fata muke Allah ya haɗa mu da sahabbansa da matsayin irin nasu a aljanna ko da ba mu aiki irin nasu ba amma da san da muke musu muna fata Allah ya sa mu da suke su haka suka shiga suka kama hanya suka tafi wastaqlafa ala almadinati abadhar al-ghifari annabi ya bar magajin gari a madina wanda zai kula da garin madina shine abadhar al-ghifari an gane ku? Ah, ah, abu zarrin shi aka bari a madina wa saqa ma'ahu al annabi ya hado wato hadaya da yawa a cikin wannan tafiya tasa hadayar da annabi ya taho da ita 60 badana ne batana raƙuma raƙuma mata su ake cewa badana guda 60 annabi ya tafi da su kada yin manzon Allah kaga a shi ba annabi ba da wasa yake ibada ba amma mu ne yanzu sallah ta zo babba sai ga da muke yanka rago shi kadai guda 60 ya <laughs> kuma raƙumi ko raƙuma kaga yawa karami ne kuma yanzu mafi karanci zaka fi raƙumi ko a littafin mu ne yanzu nawa naira kumi? a za a samu ƙasa da haka akwai ƙasa da haka eh kuma ƙanana mana ai dama lissafin kaɗan za a yi ɗan ƙarami haka a ce Ya gani aƙalla dubu ɗari biyu misali in ka samu wannan in ka samu jariri ma akwai na ɗari da wani abu amma dai ba jaririn ake magana ba mu ɗauka na ɗari biyu to a ce an ɗauka ɗari biyu sosai miliyan nawa za ka sai kuma? Ah. Eh. ka gani fa kawai a hadaya annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a gani kuma su ne mafiya a dabbobi a wancan lokaci an gane ku annabi aka yi tafi da su sannan kuma daga nan wa akhraja ma'ahu silaha wannan karan da annabi ya tashi fitowa sai ya fito da makami wancan karan ba makami an gane wanda ma suka fita da makamin din yana cikin kusan shi wasfa ake ta ko kufe yana cikin kufe ko yana cikin kufe ba kufe da shi ba wannan karan annabi ya fito da makami dahi ya ce hadaran min gadar ƙarshe saboda tsoron cin amanan ƙuraishawa za su yi cin amanan shi irin ko ta kwana din nan ina fata muna fahimta wa kana ma'ahu mi'ata farasin, annabi kuma a wannan tawaga tashi akwai raguna dawaki dawaki guda 100 alaiha Muhammad ibn Maslama yasa wanda ke kula da wannan dokuna Muhammad ibn Maslama shi ke kula da su wa ala silahi wanda ke kula da makamai kuma shine Bashir ibn Sa'ad wannan da muka gama ba da bayanin shi yanzu yanzu dinnan shi ke kula da makamai wa harama nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min babi masjid madani annabi yayi harama ta daidai kofar masjidin madani wato masallaci na ainihin wato madina ya sanya harama a jikinsa amma walamman taha ila dhulhulaifa lokacin da yazo daidai dhulhulaifa qaddama al-khayla amamahu sai ya sanya dabbobin nan a gaban su wato dawaki a gaban sa faqila ya rasulullah sai aka ce masa ya annabin Allah hamalta silaha ka dauki makami wa qad sharatu alla ta'milahu amma kuma a sharadin da aka yi bara din nan an ce kar a dauki makami kuma a tsawon shekara goma mana ba fada ba yaki tsakanin mu da ku fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallama yake cewa la nadkhulu al-harama bihi kai za mu je ne ba za mu shiga da makamin cikin harami ba walakin yakunu qariban minna amma makamin na nan a kusa da mu malam kan gargi fa yana da kyau a ko'ina a ah, kasan mutane malam da cin amana in hajana ha'ijun idan wani mai wargi ya mana wargi ba zai ina da kawai sai sai kawai mu babza ka ji abin da ake magana ba Wani ba wai ya tafi gidan yaƙe su amma saboda ko ta kwana ne amma kuma za su je su ajiye shi a waje ba za su shiga shi cikin harami ba malai ce falamma kana yamurru ko bi marri dhahran lokacin da annabi ya kawo marri ya zo wannan guri shi marri dhahran wani wuri ne kusa da tan'im an gane ku kusa da ina tan'im ya ne tan'im ta taba gaya mana tan'im ai nace shine wurin da ake sa za ga security din nan suna tsayawa an ka baro Madina kafin ka shiga Makka shine checking point na karshe wanda daga shi zaka shiga cikin garin Makka ba ka wuce wannan checking point din sai kana da permit permit na aikin hajji. a nan za a tsaye da bus sai an kirga adadin passport ɗin da ke cikin jakarsu don kowace bus akwai jakar a ciki jakan passport ɗin alhazan da ta ɗigo an kirga an gani guda arba'in ne da sannan kuma a kirga adadin alhazan da ke ciki a ga arba'in da ɗaya to sai an nemo ɗayan nan ta ina aka yi shigo direba ya shiga matsala shi ma wanda aka gan shi ya shiga matsala <laughs> da sunan kowa da litsin shi idan ba alhazai ba ne irinmu ne misali mazauna gari da 'yan ƙasa ina takardar izinin daga ministry of hajj an ba mu dama mu zo aikin hajji sai ka nuna takardar ka da hoton ka da komai da stamp sai sai ku ba babu ko ma inda ka fito haramin jikin ka da haramar da ka ɗauko daga miƙati fidiya ta kama ka kenan an ba ta aikin hajji an fahimta haka ake yi shi yasa idan zaka zo kana tunanin wata matsala zai iya faruwa sai kai sharadi tun a miƙati fa in habasani habisun fa mahalli haisu habasani shi kenan sai ka istihlali daga lokacin amma ka'ida shine zama kana da tasrihi wato shine permit din na aikin hajji to kuma kana shiga makka waɗanda ba sai da permit din ta ciwa ciwa da smuggling ɗinka kawai a mota mana abu da kai ta daji kawai ta a kutsa nan a kutsa can a ta gudu da kai da an hango wani wuta wuta haka kuma ana ganin security ne kawai sai a lafi a kashe wuta a kit na yi lokacin ajin haji su ma da irin nan. wanda ya san yana da matsala ba zai shiga ba bai da wannan takardar to sai dai ya shiga maka da wuri kafin su kulla wannan hanya ya je can ya ta zama ya ja amma idan kana da duk wani abin ka baka da matsala sai ka zo ka wuce lafiya lafiya sai ka assalamu shikenan <laughs> Allah ya jire da mu Allah ya sa yanayi ya koma daidai kamar yadda yake duk muna dillan albishir gashi nan an daina wannan social distance din a harami komai ya koma normal yanzu to muna fata kowace kasashe ma da kasan mu komai ya koma normal koma a ci gaba da ibada kamar yadda ake mana shekara biyu a jerin malam ba aikin hajji yadda ya kamata sai dai kawai 'yan ƙasa ya eh, yi malam awa sai ba da Allah shi ne bai to lokacin da annabi ya iso marar zaharan ƙabalahu na farin min ƙuraishi sai wasu daga cikin ƙuraishawa suka ga manzan Allah a wannan gurin suka hange shi suka ci karo da shi da suka gani shi kasan mara gaskiya suka ce ko a cikin ruwa ya yi gumi suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fazi'u min hadhihi al'idda kai sai suka firgita saboda adadin yawan musulmai da suka gani da makaman da ke tare da su wannan shiri da suka yi da shiri udda wannan abin da suka yi suka firgita wa asra'u ila qaumihim suka kauri suka tafi suka ba mutanen su labari akhbaruhum suka gaya musu gafa abin da muka gani faja'ahu fitiyanun sai wasu matasa suka zo wa manzon Allah minhum daga cikin su wa qalu suka ce wallahi ya muhammad mun rantse da Allah ya kai muhammadu ma urifat ma urifta bil gadari ba san ka da cin amana ba <laughs> saboda zan ga makamai suka ce wallahi ya muhammadu mun rantse da Allah ya kai muhammadu ba a san ka da cin amana ba sahiran wala kabiran tun kana karami ba a san ka da cin amana ba na yanzu da kai babba ne a san ka da cin amana ba tun kana karamin ka suka ce masa haka wa inna lam nahdith hadathan kuma ba abin da muka aikata an warware alƙawari ba wanda muka yi makala sai annabi ya ce musu inna la nadkhul da haram bis bisila ba za mu shiga ai ba harami za mu shiga da makami ba za mu shiga da shi ma hana waqt dukhulihi makka lokacin da lokacin shigan musa makka yayi kharaja ahluha sai mutanen makka suka fita a cikin makka kana ji wai sun fita ne karihi na ru'yatul muslimina wai suna kyaman su ga musulmai gashi sun shigo musu gari eh, eh. eh. sun sai ta ihu su kuma suna sowa suna to kuma ai ai sun koya ne a wurin shawa eh ƙwarai ƙwarai ƙwarai a rika jifa kuma to wai ba sa so su ga musulmai ya tsufu na bilbaiti da wai suna cikin maka suna kallon musulmai na dawafin ɗakin ka'aba fa dakala sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu sai annabi ya shiga cikin maka da shi da sahabbansa mutawashshihina suyufahum an gane wannan ko min tanmiyati kada'in wa kada an gane ko wannan kalmar min tanniya ne kada yace wa amamahu abdullahi ibn rawaha يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله إلا الله وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشغل cikin makka an gane wannan ko suna rike da waɗannan takubban nasu ina fata an fahimci nan ta saniyatu kida wato wani dan tudu da ake cewa kida ta nan suka shigo maka ta gangaren wannan guri amma har yanzu dama ya ce ba za su shiga da makaman cikin harami ba ina fata muna fahimta kuma wa amamahu abdullahi ibn rawaha a gaban manzon Allah akwai abdullahi ibn rawaha yana cewa la ilaha illallah wahda babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai sadaqa wa'adahu ya cika alƙawarinsa shi Allah din wa anasara abdahu ya kuma taimaki bawansa wa a a'azza jundahu ya daukaki rundunoninsa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya kuma tarwata runduna shi kadai Allah subhanahu wataala abin da yake faɗa kenan wa tsafa annabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa huwa ala rahilatihi annabi yayi dawafin dakin Ka'aba yana kan taguwarsa bai sako kasa yana daga kan taguwarsa yayi dawafi na dakin Ka'aba ana fahimta yace wasallama al-hajara bimihjanihi sannan annabi ya taba ainihin wato hajar aswad da mihjan dinsa mai mihjan santar da take hannun shi na mana bayani tun kwanaki cewa shi hajar aswad ana so ne ka je ka sumbance shi idan baka samu daman sumbantarsa ba sai ka taba da hannunka sai ka sumbanci hannunka in baka samu dama ba saboda duk koso sai ka sa sanda sai ka taɓo hajar aswad sai ka sumbanci sanda idan baka samu dama ba ba za ka isa hannunka ko ka fidda da baki ba ko ka sa sanda sai kai ka nuna shi haka angul din da yake kawai ka ce Allahu akbar an fahimta bismillah Allahu akbar to abinda za ka faɗa kenan a nan ba za ka sumbanci hannunka ba tunda baka taɓa shi ba ba a sumbantan hannu an fahimta sai kai ka ci gaba da kewayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan raƙuminsa bai sakko ba kaga ai ba zai iya sumbantan hajar ba ko ba haka ba a wannan yanayi to kawai sai ya sanya wannan sanda ta hannunsa ita ce mihjanihi wa amara ashabuhu ya kuma umarci sahabbansa an yasra'u thalathata ashwaqin akan cewa su rika yin sauri sauri ma'ana su yi sassarfa three round da za a yi shine shauki uku na farko an gane ko aka yin sauri sauri a dan yi sassarfa jogging a lokacin da ake yin sa dan me za a yi wannan yace izharan lil quwwati dan nuna cewa su Habbai fa musulmai akwai karfi saboda lokacin da musulmai suka shiga makka 'yan maka suna cewa ku kyale su Allah yunwa da fatara da zafi na annoban Madina duk ta rarike su ba su da wani ƙarfi. za ka, za ka, za ka, za ka, kun san Madina akwai annoba haka take da wuya a je mutum kaza bai kamo ciwo ba a Madina a wancan lokaci haka ka samu da ciwo kawai sai ga mutum wanda ya sha wani kuma yanzu to wai suna ta wannan canfin a yayi ga duk wannan cutar ta kama ta amadu kuma duk ba su da ƙarfi sai annabi ya ce to a fito da hannu wani da ake fito da hannu din kenan a yi tsibai eh sannan kuma a yi jogin kai kaga dantsan mutum malam masha Allah nama sosai kuma sannan kaga yana tafiya akan akwai mora ai ka san cewa ba yin waki ji ba <laughs> dole ka bari dole ka bar gida ka gani to haka annabi sallama ya ba su umarni da cewa su yi wannan a lokacin da za su yi ainihin wato da wafi uku na farko yace qalu an yi hakan ne saboda mushrikai sun ce ayatufu a yawma bil ka'bati qauman nahakatkum huma yasriba kun ji yace yau ku damu yau wasu mutane ne za su yi dawafi wanda kawai annoba ko zazzabi ko masassaran madina ta riga ta gama rarike su a ah, magana ta zo kunnan manzon Allah to shi yasa annabi ya bada wannan umarni annabi ya ce fa qala sai ya ce rahimallahu ra'an arahum min nafsihi quwwa a wannan rana Allah ya jikan duk mutumin da ya nuna ma waɗannan mutanen cewa shi akwai karfi a tare da shi kai ya kasala ana ana ana dawafin ana ana lagoyi goyi lagoyi goyi za su ce kai anya wannan da gaske ne kenan yunwa ya kama su amma kawai sun fito da hannu yadda ittibai sannan kuma ana sassarfa kaf kaf kaf ya kake kallo kaga sojoji suna tafiya cikin gari sai ka ji hawar shokin kake yi ai wannan abin shi ke birgin mutane kaga mutum yana son shiga sai sa ke cewa soki marmari daga nesa ƙagari <laughs> wato da an yi wannan faretin an ɗan yi motsin nan an ɗan yi sayi wato sai abin ya birge ka amma ba ka san irin kwakwan da masu yi suke ci ba <laughs> a haka dai mana a yanzu nan an ce ka ɗan yi gudu daga nan zuwa jet an haɗa ka da aiki Ah, ah, ko lokacin da za a rufe tafsirin bana kenan ko bara ko tun an shiga wata shekara dubaran nan da aka yi da ya wuce 2021 tafsiri da azumi za ta fi da yaro na an karamin kalidin na fa shekaran shi uku ba lokacin ma da aka rufe tafsirin an ƙara shekara uku ba wani kawai ya ga yan agaji sun yi tsaye abin ya burge shi ya hu yana kallo yaran nan har yanzu ya ji ya ga sai yana haka kawai shi a ƙasa yaro ha da ka sa abin da ta ji wannan ma ba sojojin ba ne sai ko abin da ya burge shi to har abin shi ya ba burge shi kawai ga ana ta faɗi ji ana ta haka ana ta irin abubuwa da haka yana ta kwatanta har yanzu ba ya sani bai manta ba wallahi shi ka gani da wannan shine marmari daga nesan kina irin wannan shine magana ma'anan magana to kaga idan kaga sahabbai su ƴan maka da suke faɗin wannan maganganu idan suka ga sahabbai a wannan yanayi za su tabbatar da cewa ba yunwa bane a tare da su kuma wannan abu da suke faɗa da cewa yunwa da fatara ko ciwo ko masassaran madina ta kama su sun san ba da gaske bane ina fata muna fahimta malam ya ce wa an sallallahu alaihi wasallam bi ridai annabi yake tibai ba'i ne shine fito da wannan hannun am din sa na dama ba na hagu ba kun fahimta muna fito da shi yanzu nan nake cewa wai ni ban san me yasa malaman mu har yanzu a kasan mu an ki arƙaiwa mutane bayani ko ko mutanen ne ba sa zuwa su koyi yadda ake umara ko aikin haji a wurin da ya dace su koya an nuno hoton dangote da buwa da mangal za su su uku sun je umara kuma sun ɗauki arsenal jet suka tafi da shi ba su kadai har bidiyonsu a cikin jirgin na ne su kadai amma sai aka nosu kowa ya fito da dantsan shi kamar wani ɗanɗanbe kuma ba ɗawa bi suke ba kowa ba da nake so in fara muku ne. wannan istifa'i fitar da hannun nan ana yin sa ne kadai a wurin tawafin nan uku na farko banda su har ka ƙara sauran hudun ba a yi za ka mai da kafa da ka karfe ka je mina ka fadar ka arfe ka je arfa ka fadar ka arfe ka zo muzdalifa ka fadar ka arfe ka zo mina kai jifa ka fadar ka arfe ka taho maka ka zo kai dawafi ka fadar ka arfe ka koma arfe haka kuma amma sai ga mutane a ko'ina sun fito da hannu su gani ce kaman wannan din shine aikin uku kuma rashin bayani ne da rashin sani ba wurin tsawafi suke ba titi cike kawai a filin filin Allah ga Aka bai aka ɗauki watansu sai wurin tsawafi daban ita an san shi in dai dawafi ne sai kaga cikin masallaci sai ka hango ila bangaren Ka'aba ko kuma bangaren cikin masallaci a wajen suke sam ila wurin hotel ne ko wani wuri ko aka dauke su hoto gashi nan sun yi layi kamar za su karɓa kashi a asibiti <laughs> su ne masu kudin Najeriya mutane ba hada aka yi ba wato hotel suna ma da yawa ka fahimta amma kawai su suke yi abinsu ko haka abin ya zo sai suka jeri a jere su ɗin su uku akwai wasu a can amma sai aka yanke daidai su uku kawai sai aka saka A ce wannan ita ce naira na gugan naira kenan su ne yan masu kudin najeriya kenan wai abinda aka rubuta kenan mutane na ta comment ni ma haka nace suna cikin tawagar sani dan lokaci ne suka tafi kenan ni abinda na zarga kenan sai yi kuma sun je a sun isa tsara kashin mana za su yi zuwa na shiwa ok shi mandal to ba mamaki Allah ka dai sani ka san sun mutanen na akwai su da wayo eh a san suke abubuwan duk da za su ka gani Allah shi dai mu to kada mun soka kan karatun mu saboda lokaci mai maza mu karasa saboda ka annabi yayi istibai yayi istibai nace shi ne fito da hannun damtsan hannun dama kuma abin da zai baka mamaki daga cikin kuskuren sai kaga wasu na gusu ya gure shi kuma wallahi abin da yake kara daure mun kai wani lokaci da tun ina mamakin sa har na haƙura ma na daina wallahi har da waɗanda suke malamai ne a nan Najeriya wallahi za ka suna yin wannan abu <laughs> shi sa shi aikin haji ba wai ka karanta bane yaya annabi yayi practical ka sanya abu yayi wallahi har da malamai za ka wannan kuskura? to ka kuma tun irin kuskure ne wanda bai bata mutum aikin haji shi ko wani abu amma sai dai ku shiru kawai amma ba kai irin yadda annabi yayi ba gaskiya Allah ya fi mana malam yace wa kashafa aduduhu al-yumna kun ji ma ku annabi ya buɗu ya fito da kafaɗar damtsansa na dama an gane wannan ku wato sha'anul fitowa wanda take nuna samartaka da ƙwanji ko ba ka wani mozu ranar yayi to annabi ya fito da wannan din a gani an fahimta wa fa'ala mithluhul almuslimin musulmai suka yi irin yadda annabi yayi wa qad atamma almuslimuna tawafuhum bil baiti musulmai sun cika tawafun a dakin Ka'aba ma'ana sun yi guda bakwai cikakki cikakku amini da muhallikina cikin aminci suna masu yin kwalkwabo a kansu shi ne ma'anar aminina suna cikin aminci muhallikina rukusi suna masu aske kansu sun yi ƙwaryen molo an fahimta ƙwaryen molo shi ne muhallikina ko talkwabo wa mukassirina ga waɗanda suke yin kaitaye su ne masu yin locals an fahimta duk akwai su wasu sun yi saisaye wasu sun yi ƙwaryen molo sun yi skin kama ra'a sallallahu alaihi wasallam fi manamihi daidai yadda annabi ya gani din nan a mafarkin da aka nuna masa kuma kaga maganar Umar da yake sai yau shari'a ga abin ya tabbata sun shiga cikin aminci ba fada ba zubar da shi kowa ba an yi umaran nan kamar yadda Allah ya faɗa an gane ko Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminin muhallikina ru'usihim wa muqassirina la takhafun ka to shi ne abin da ya tabbata har ma annabi a wani wuri yake addu'a yake cewa rahimallahu al-muhallikin Allah ya yi wa masu ƙwariyar mulu rahama a lokacin aikin haji in ka je aikin haji kai ƙware mulu abu wanda suke yi ƙware mulu a gida fa aikin haji ko umara mutum ya zo zai aski ce talle kansa gaba da Allah ya musu rahama irin wannan mutane sai wani sahabi ya ce wal muqassirina ya rasulullah kuma masu yin sai ta yi ya ce rahimallahu muhalliki masu ƙwariyar mulu ya ce da masu sai sai annabi ya ce wal muhallikin ya kara musu addu'a su uku sannan aka sa masu yin tesaye masu yin lokot kaga in ka je aikin haji ko umara da ƙwaryen mu lokacin ikan naka ya fi lada a kan kai tesaye Allah da kisar kiyar ya da Allah ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah da kisar kiyar fi mana duk da dai wannan faɗan kaɗan shi ne auren maimuna shi ne kada ya rage a cikin fasalin amma dai za mu haƙura tun da lokaci ya yi in ya so zai da sun gaba da mun yi shi kawai za mu shiga sabon shekara wato shekara takwas bayan hijira وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله